'Yan fansho a jihar Plateau sun gudanar da zanga-zangar lumana suna roƙon gwamnati ta biya su haƙoƙinsu da suke bi. Shugaban ƙungiyar 'yan fanshon ta ƙasa reshen jihar Plateau ɗan Ladi Jimo ya ce da yawan 'yan fanshon sun mutu saboda rashin abin biyan bukata. Yunwa zai kashe mu memba na duk da diabetes yana kashe su rashin biyan albashi da sauransu. Abin mun yi mun yi kuka da gwamnati an ki jin kukanmu. kuma abin da ya dame ni manyan mu duka na gwamnati nan duka pensioniya ne amma sun riga sun hau sama ba sa lura da mu to eh idan go ni roko nake fa ba mu taba nemi abu da karfi ba mu muna roko idan gwamnati za su share mana hawaye za mu ji dadi wallahi ko a biya mu gratuity mutum zai yi shekara nawa ya ritaya ba gratuity ba pension ba ana son mutuwa ana son shi da mutuwa ne ai mu roko nake yi eh, kuma ba wani maganan siyasa ciki mu ba ruwanmu da siyasa mu na muke nema na kuma tattauna da wasu 'yan fanshon don jin korafin nasu sunana helin yawan mu sun zama su gurgu ba tafiya ba kudi magani kuma yaran ba abinci kuma kullum muna roke gwamnati ya taimake mu tunu mun yi aiki yanzu an zuba da mun zama kwandon shara ba ba kula da mu ba su san na roke gwamnati kan mu zama kwandon shara ba su ma gobe za su zama kwandon shara wani rana suna ta asama tani lekat hassan ni din nan da nake magana na shekara biyar ba biya ne ba muna mutuwa mutane suna asibiti waɗansu ba su iya zuwa wurin nan ba mu yi ta zuwa ana gudunmu kamar muna da kashi a waje ai ba daidai ne a zo ana sayar da mu a gate ana interview din mu ba bukata mu shida biya mu mana pension na wata shida wata shida state ba su biya mu ba a federal kuma mun fi shekara goma waɗansu mu ba biya su federal pension ba sunana julius anlon wato kukan mu game da misali akan maganar harmonization gratuity uh, retirement areas da kuma rashin bambance-bambancen pension akwai wayanda suka ritaya wanda an riga an suna suna taya da shekarar shekaru yanzu haka doka nuna cewa bayan shekara biyar a ga cewa an ba su a humanizing a silin wannan abin wani na kaba da dubu uku dubu biyar dubu shida me zai sa idan gwamnati ta da tausayin mutane dole ne ta ga cewa ta biya ta yi gyara wannan abin pension kuma na wata-wata ya kamata idan gwamnati tana da tausayin jama'anta wanda ya aiki shekara biyar. ya ritaya duk yanzu bai da wani karfin da zai yi ba zai doka wani diga kuma ba so wajibi ne gwamnati ta to sai riga cewa ta biya wannan hakkin mutane a kowane wata Shugaban ma'aikatan jihar plato Ezekiel Daliop ya yi alkawarin cewa nan ba da jimawa ba gwamnati za ta biya su su. Mun zauna tare da su da shugabannin su mun ba su hankuri mun kai su har gaba ma mun magana da wasu kusoshin gwamnati a kai. Yanzu dinin an yi niyya biya su wata daya ne to abin bai shiga daidai cikin Eh, account nasu a banki yadda ya kamata ba dalilin da ya sa suka ta da murya amma mu nan na mu muna roko ne su yi hankuri mun san abubuwa sun kai inda yana musu da wuya su aikata su biya bukatan su a rayuwa gwamnati ita ma tana da zuciyar tosai ba wai wani zai so yi wani abu ya sa wani a halin da bai dace ba abubuwa sun canza ne kuma muna roko su yi hankuri gwamnati tana duba hanyoyin da za a iya inganta wannan matsalar da ta zo mana kuma da idan Allah ba zai zama abin da za mu bar shi dade haka ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.